sai ku subscribing ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kadai za mu fara saka muku wannan katatan shirin dan waye kama guri kowa ya samu guri ya zauna dan Allah ka zauna na ce ki zauna haba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 gashi ga ruwa nan ga kofuna nan kai kai fa ki sake zuba ga yan tsakin nan ki zuba musu kenan shikenan ina wukar da take Ah, wanda Na, na, na! la wasa da dukiya fa gaskiya ba ka ka abincin gaba ɗaya sai ka cinye a rinka zuba wayannan tsakin ni ina zaune ruwa na gane cewar dai mutum ya daka ta mata ba zai tare komai ba duniya ne. na daka daka ta iyali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 yarinya ta gano ni yar gudulle sai ta ce ga hamidu ye <laughs> kai Allah na gode ma aure wannan aure Allah ka kawo mana ta hmm, ban gane wannan aure wannan aure ba eh Allah ka mana sauki a cikin auren to aure ne kullun da yunwa wannan abinci ne wannan ita ce yunwa ke biki san me ake nufi da yunwa ba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 ta bijire mu tun kana karami dole maka ba cikin sa da na na kina baki na kina ba ya baki ki wanke ka mu kan kan wace ba ji ba dan Allah ki ta. irin wannan wulakanci ba ba ki san inda rana za ta magana ce ta aure ta kare yaya yanzu kuma abin da ka koma yi me kike baki tafi gida ba har yanzu wannan borin kunya ne yanzu kuma abin da ka koma yi kenan tare yan mata akan hanya yaya kinga ban gane tare yan mata ba dakata yar auta dan Allah ki dan yi dariya wallahi akwai tukuici akwai na alewa bari in baki dan ki rufa min asiri dan Allah yawwa auta yawwa amma ki ja bai kin kike shi ba wallahi a gida wallahi shi kenan zan sha gari kaga matsalar tare-taren nan kenan yanzu shi kenan na dau abuna na bata an ce a daina tare mutane a hanya yanzu gashi inda ta kai ni ta je na tare kanwata ban sani to ai inda ta bi ni ba lalle in bi ta wajen ba dan haka koma zan ubanmu a yi dawo da kai cikin gidan nan dama na jikin ce ba ta dama na jikin ce ba ta so amma na gani zama shine da ya kai muka tarar maman ba ta nan shine da ya gani muka tarar da maman ba ta sai ce na zauna da jiran maman ta dawo sai ce tunanin dan kaya haka za ka birge ni ne ka daina yaudarar kanka ba za ka taɓa burge ni ba na tsane ka sai ka tashi kwarai kuwa ba zan taɓa son ka wallahi koma daga juyowa ke on action mu je kwarai kuwa ba zan taɓa son ka wallahi kuma da ka ji na ce kar a kai ka gidan mama na faɗa ne saboda ba na son walwararka na fi so ka zauna cikin gidan nan kamar yadda nake cikin kunci kai ma ka kasance cikinsa akwai wani layi matuƙar kana cikin rayuwata ba ka taɓa maka